بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فمن لم فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن كثير ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا سلها سلها سائر الجسد كله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 shekarar miladiya 1429 wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako a cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani wanda ya bar duniya hijira 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa a wannan littafi shine majalisin mu na takwas a jerin gwanan majalisai majalisoshin mu kuma wannan shine na hamsin da biyu mun tsaya inda malam zai fara magana akan ikhlasi ɗaya daga cikin ayyuka na zukata wahidun min min a'malil qulub yace wa amma al amma abinda ake nufi da ikhlas al-ikhlas lillah wato tsantsanta addini ga Allah fa huwa haqiqatul islam wannan shine tsantsan musulunci shine haƙiƙanin musulunci idh islamu islam huwa al lillahi la li domin abin da ake kira musulunci shine mutum ya miƙa wuya ga Allah shi kadai ba ya miƙa wuya ga wani Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misalin mutane guda biyu mutum na farko yana da wato masu tarayya a cikinsa da yawa waɗanda suke jayayya da rigima a kansa wannan yana shi ya fi cancanta da shi wancan yana shi ya fi cancanta da shi don haka kullum tunaninsa ya karkasu da dama yana tunanin wa zai kyautata wa daga cikin waɗannan mutane wa zai yi wa biyayya waye ba zai yi wa ba da kuma mutumin da yake ubangidansa ɗaya ne tak don haka zuciyarsa guri guda ta sa gaba za su zama ɗaya a wajen nutsuwa ta zuciya za su zama ɗaya a wajen biyayya ba za su zama ba mutumin da yake bautawa ababen bauta da dama ba zai taba zama daidai da mutumin da yake bautawa Allah ɗaya kawai ba Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bari wannan magana yawa yawancin su ba su da ilimi faman lam yastaslim lillahi faqad istakbara wanda duk bai mika wuya ga Allah ba to wannan yayi girman kai ya sifantu da sifa ta girman kai wa man istaslama lahu wa li ghayrihi faqad ashrak wanda kuma ya mika wuya ga Allah kuma ya mika wuyansa ga wani to wannan ya zama mushriki ya hada Allah da wani wa kullun min al-kibari wa shirki riddul islam dukkaninsu kuma waɗannan sifofi guda biyu sifa ta girman kai da sifa ta shirka dukkaninsu kishiyoyi ne ga musulunci wal islamu diddul kibari wa shirk musulunci kishiya ne ga girman kai kishiya ne ga shirka wa yusta'malu laziman wa muta'addiyan kalmar musulunci aslama ana amfani da ita a larabci ta zo ko dai ta zo fi'ili lazim wato ba ta buƙatar maf'ulun bihi taktafi bi fa'iliha taktafi bi marfu'iha ko kuma ta zo fi'ili muta'addi yani tahtaju ila nasbil maf'ul tana buƙatar maf'uli to kalmar aslama fi'ilin aslama yana zuwa da waɗannan fuskoki guda biyu lazim wa muta'addi a alqur'ani ya zo da duka fuskokin guda biyu ya zo lazim inda Allah yake cewa wa idh qala rabbu idh lahu idh lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya li rabbil alamin kaga aslamtu anan yazo fi'ili ne lazim iktafa bi marfu'ihi bai buƙaci maf'ulin bihi ba a wani gurin kuma yazo muta'addi inda yace bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga anan kalmar aslama tazo muta'addiya ila al-maf'ul shine wajhahu da Allah ya faɗa bala eh haka abin yake man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya miƙa ya sallama fuskar ta ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren wannan suna nan da dama a cikin alqur'ani malam yace wali hada to a dalilin haka ne kana ulwanul islam a gare shi na musulunci abinda yake nuna musulunci a fili shine kalmar shahadatu alla ilaha illallah kalmar shahada ita ce take nuna musuluncin musulmi ita kuma wannan kalma ta shahada wa hiya mutadamminatul ibadatu Allah wahda ta kunshi bauta wa Allah shi kadai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah abinda kake faɗa shine ba zan bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai. wa tarka ibadati ma siwa ta kunshi kuma barin bauta wa wani ga Allah ba wa huwa al-islam al-am wannan shine musulunci na gaba daya na bai daya wanda dukkan annabawa da shi suka zo الذي لا min الله من أحد da الأولين na دينا سواه addinin da Allah ba zai karɓi wani addini daga mutanen farko ba ba zai karɓi wani addini daga mutanen ƙarshe ba idan ba shi ba shi da musulunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba sawa'un a cikin mutanen da ko a cikin mutanen yanzu ko wanda za su zo nan gaba kuma a lahira yana daga cikin asararru haka nan a wani guri Allah yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim inda Allah Allah ce ya shaida cewa babu abun bautatawa da gaskiya sai shi haka nan mala'iku sun yi wannan shaidar hakanan malamai qa'iman bil qist alhalin ubangiji yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai al'azizu wanda yake ga ba dau alhakimu gani mai hikima Allah ce inna dina inda Allah islam lalle addini a gurin ubangiji shine musulunci wannan magana ta shekul islam abinda take nunawa ko abinda ta kunsa a dunkule ibnu taymiya yana gaya mana cewa musulunci ya kunshi jigo guda biyu ko kalmar al-islamu ta kunshi jigo guda biyu jigo na farko al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu jigo na biyu kuma assalamatu salamatu min ash-shirki ko kace al-ikhlasu wato idan aka ce al-islamu to ana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu ana nufin miƙa wuya da saduda da saranda ga ubangiji shi kadai ma'ana ta farko kenan sannan ana nufin tsantsanta bauta kuma gare shi shi kadai bayan ka miƙa wuya gare shi to duk kuma abin da za ka yi na bautata masa ya zama shi kadai kal kaiwa wa ba ka hada shi da kowa ba to duk sanda aka ce musulunci to waɗannan abubuwa guda biyu ake nufi al-istislamu lillah wa salamatu min ash-shirk alladhi huwa al ikhlas kamin kauya ga Allah kada kai ja'in ja akan umarninsa kada ainihin ka nuna fushinka akan kaddararsa wannan shine al-istislamu wal-iqtiyadu lillah sannan abu na biyu ya zamana a ibadarka babu shirka ko kadan a ciki to idan kai haka shine ka zo da hakikanin abin da ake cewa musulunci ka zama musulmi tsantsa wannan ma'anar ta al-islam duk malamai wato malamai da dama haka suka faɗa hatta malaman arabiya waɗanda suke wato warwara da kalaile cewa game da harshen larabci a yadda suka fassara al-islamu kenan kamar abubakar al-ambari malami ne daga cikin malaman arabiya abinda ya bawa musulunci fassara kenan a larabci akan samu wasu daga cikin masu tafsiri idan suka zo kalmar aslama sukan ba ta ma'ana su nuna kamar ma'anar ta guda kamar ma'ana biyu take da shi wato kamar kauli biyu ne wani kauli an ce shi ne mi kauya wani kauli an ce shi ne ikhlasi wato sukan sanya wannan ma'anonin guda biyu waɗanda suke kunshe karkashin kalma ɗaya kamar kauli ne guda biyu alhalin dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu da suke faɗa suke mai da su kauli biyu kauli guda ne domin fassara ɗaya ce aka ba wa musulunci innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a waɗannan jumloli biyu na ƙarshe fassara ce ta karmar halu da Allah ya faɗa da za a tambaye ka menene halu man insanul halu wani mutum ne Allah ya sifanta da kalmar halu sai ka ce shine idan massahu alkhairu wa idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manwa mutumin da idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi mai yawan raki idan alkhairi kuma ya same shi mammako maruwaci wannan shine alhalu kaga waɗannan sifofi guda biyu ba wai kowace zaman kanta take ba wajen ba da fassara ga kalmar halwa a'a dukkanin su biyu sun tattara karkashin kalmar alhalu to haka nan waɗannan ma'anonin guda biyu alistislamu lillah miƙa wuya da saduda da saranda ga ubangiji da kuma ma'anar al-ikhlasu lillah tsantsanta bauta ga Allah waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗayansu sun tattara sun dunkule sun ture a ƙarƙashin kalmar al-islam an gane ko ba kowanne zaman kansa yake ba dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin kalma ɗaya ce ita ce al-islam saboda haka idan aka ce wani musulmi ne ana nufin wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya miƙa wuya ya sadu daga ubangiji sannan kuma ya zama mai ikhlasi a cikin bautarsa idan ya kasance bai miƙa wuya ga Allah ba ya yi girman kai game da umarninsa da haninsa wannan bai zama musulmi ba haka nan idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah an gane ko to anan kaga nan ma bai zama musulmi ba istaslama lillahi wa li ghairillahi lam yakun muslima bai zama musulmi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah shi kadai yayi ikhlasi cikin bautarsa wannan shine musulmi kamar yadda Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih ولا خوف wala hum هم wa man أحسن dinan. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ce duk wato babu wani wanda ya kai kan addini wanda addinin sa yafi na kowa kyau kamar wanda zai miƙa wuyarsa ga Allah ya miƙa gaba ɗaya gangar jikinsa da zuciyarsa ga Allah sannan kuma wa huwa muhsin ya zama na mai kyautata ayyukansa mai tsarkake ayyukansa ya wattaba millata ibrahim hanifa ya bi addinin annabi ibrahim wanda ya karkacewa wa shirka yayi wa shirka bore yayi mata tawaye to wanda yayi wannan shine yake kan addini addinin da yafi kowanne kyau saboda haka musulunci ya tazammanu al-istislamu li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi saboda haka idan aka ce musulunci musulunci ya kunshi fi'l al-ma'mur wa tark al-mahzur wa sabr 'ala al wato fi'l al-ma'mur ya zamana kana aikata abinda aka umarce ka wa tark al-mahzur kana barin abinda aka hana ka sannan kuma wa sabr 'ala al-makdur kana hakuri akan abinda Allah ya kaddara wanda yayi wannan shine musulmi kamil idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah amma idan ya kasance yana da awar musulunci amma ba zai iya haƙuri akan kaddarar ubangiji ba duk sanda wani abu ya same shi zai yi taraki watakila ma ainihin ya bazama zuwa ga wani Allah wannan bai zama musulmi ba innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah ta yaya zaka kiyaye dokokin Allah ta hanyar ka aikata abin da yace kamar abin da ya hana wa yasbir sannan ka yi hakuri akan me akan kaddara ta shi abin da ya kaddara maka yi hakuri to wanda yake da wannan shine wanda yake mai ihsani shi yasa Allah ya ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wato wannan shine al-muhsinu kuma Allah ba zai tozarta aikinsa ba to babu shakka kamar da ibnu taymiya ya ce wannan shine hakikanin kalmar da muke faɗa muke lalatawa a kullum la ilaha illallah din nan abinda ta kunsa kenan wanda duk ya miƙa wuya ga Allah sannan ya miƙa wuya ga wani Allah wannan mushriki ne Allah kuma baya gafarta a yi shirka da shi yana gafarta abinda bai kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kuma yayi girman kai ya kisa doda ya ƙi miƙa wuya ga Allah to wannan hakika mai girman kai ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin yace ku bauta mu ku roke ni zan amsa mu lalle waɗanda suke girman kai ga barin bautata mu Allah yace waɗannan za su shiga jahannama suna kaskantattu ashe duk wanda zai yi wa Allah girman kai dan wuta kuma zai shiga jahannama yana kaskantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da wani sa yana cewa la yadkhulu la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wa la yadkhulu an-nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda zuciyarsa take kunshi. da gwargwadon kwayar komayya na imani ba zai shiga wuta ba ma'ana ba zai dawwama a wuta ba ko da ya shiga zai fita aka ce ya rasulullah wani mutum ya ce ya rasulullah ar-rajulu yuhibbu an yakuna sawquhu hasanan wa na'luhu hasanan afa min al-kibri dhalik ya rasulullah ai ɗayan mu yakan so ya ga tufafin sawarsa kalkal masu kyau masu haske yakan so ya ga takalmansa masu kyau masu ban ƙaye masu ban sha'awa shin irin wannan ma yana daga cikin girman kai manzo Allah ce la inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibaru batarul haqqi wa qamtun ashe mutum dan yayi kwalliya ba za ka ce da shi mai girman kai wasu suna nan sai su rika jin haushin mutum kawai wai dan yayi kwalliya <laughs> ya fiye girman kai ai ka gan shi ba ya shiga mota mai kyau a ce ya yi girman kai ya gina gida mai kyau a ce ya yi girman kai saboda me a wannan ba shine girman kai ba al-kibaru batrul haqqi wa ghamtun nas al-kibaru girman kai shine batrul haqq raddul haqqi wa daf'uhu a gaya maka gaskiya ka sa kafa ka shule ka sa kafa ka taki komin talaucinka idan kai haka ka zama mai girman kai ba ya da alaka da samun ko rashin ka idan har za a gaya maka gaskiya ka sa kafa ka shuri to ka zama mai girman kai haka annabi yace batrul haqqi wa ghamtun nas da wulakanta mutane idan za ka wulakanta mutane ko mun talaucin ka to ka zama mai girman kai annabi yace ce ba kyakkyawar shiga ce take nuna girman kan mutum ba a'a a gaya masa gaskiya ya ki yadda a yi masa nasiha ya ki ɗauka a karantar da shi ya ki yadda wannan shi ne girman kai don haka dukkan wani dan bid'a mai girman kai ko wani dan bid'a da za a ga masa gaskiya ta sa kafa ya shure to almutakabbir ne saboda haka yahudawa Allah ya sifanta su da girman kai mausufuna bil kibari kamar yadda nasara su kuma mausufuna bil shirki dukan su mushrikai ne dukan su masu girman kai ne amma yahudawa sifar girman kai ta fi bayyana a tattare da su karara domin su ne suka san gaskiya suka taki Ya hu. kama ya ya'rifuna abna'ahum haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai su rika koyi gaskiya alhalin sun san da ita Allah ya sifanta su da girman kai afa kullu afa kullu ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan ashe duk sanda manzo ya zo muku da abin da zuciyarku ba ta so da abin da ya saba wa san ranku sai ku yi girman kai sai Allah ya sifanta su da girman kai istakbartu shi ka san san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta, saboda haka wasu manzannin su karyata su wasu manzannin ba su kashe su amma da tsara sai Allah ya sifanta su da shirka ce takazo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله يتي سيركي ما لمنسو da masu ibada a cikinsu sun riƙe su iyayen giji ba Allah ba suna halatta musu haram su yadda ko su haramta musu halal su yadda sun rike Isa almasihu dan Maryam Allah abun bauta ubangiji ba Allah wa ma umiru tare da cewa ba a umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida ba ce su bauta wa Allah shi kadai abun bauta shi kadai amma kuma sai suka mai da abun bauta da dama suka sa Isa dan Allah Allah ne suka sanya malaman su a matsayin Allah domin sun ba su wata dama wani hurumi na su halatta sun ba su wani hurumi na su haramta wannan ta zama bauta musu wannan ya zama rike su a matsayin rike su ubangiji Allah ce la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun ba babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma tsarki ya tabbata gare shi game da abin da suke shirka da shi saboda haka dukkan wani wanda yake bid'a idan ya kasance ya san gaskiya amma yana fada da ita to wannan ya dauko wata sifa ta yahudawa yayi kama da yahudawa a wanda zai san gaskiya amma ya fada da ita wanda kuma zai riki wasu ababen bauta tare da Allah to wannan kuma ya ɗauko sifa irin ta nasara to zaka samu a cikin waɗanda suke faɗan la ilaha illallah akwai waɗanda suke da waɗannan sifofi da Yahudawa da sifofi na nasara zaka ga akwai daga cikin su waɗanda sun san gaskiyar idan ka keɓe da su za su ce eh mun san gaskiya su kuke faɗa kuma mu ma wani abin yana mana kaikayi a mu to dan ba za ku fito ku faɗa tare da mu ba sai ka ga kamar kuna tare da shi amma da an je an dawo sai ka ganshi tare da su wallahi akwai irin wannan da yawa wani ma in ba ku yi an kara ba tare da shi za ku yi mitin ya za a yada sunna ya za a kashe bid'a har ya bada wasu shawarwari amma da rigima ta karke tsakanin bid'a da sunna sai ka ganshi a bangaren bid'a kuma a cewa yake wakilta dariƙa to za ka ga ya daga hannu a'a to kai je ba da kai muke mitin ba ya za mu yaki yaki bid'a saboda an fito zahiri don haka ba zai iya shigowa cikin sunna ba yana ga kamar a yanzu sunnan ba ta da karfi don haka shi yana tare da bid'a don haka ya koma wakiltar gargajiyarsa aka taba shi ya ce ai baban shi babban ne." saboda haka yana wakiltar baban shi kaga wannan sifa ce irin ta yahudi sifa ce ta girman kai ma'ana ka san gaskiya amma kuma ka zo ka kama ƙarya ka kama barna ka makalkale har a dinga rigima da kai a kanta to haka nan zaka samu wasu suna da sifa wato irin ta nasara daukan wasu a matsayin ababen bauta ba Allah ga sun kasa addini ya zama gida-gida sun yi addini a yada tare da cewa addini ɗaya ne addini ta fuskar tauhidi abu ɗaya ne shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allah ya sanya addinin musulunci ya zama ɗaya dukkan annabawan nan sun zo da abu guda ɗaya an ake aqimu dina wala tatafarraqu fi babu wani annabi da aka aiko face an aiko shi ne da bauta wa Allah shi kaɗai. annabi yana cewa al anbiya'u ikhwatul li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa gaba daya kamar ƴaƴan kishiyoyi ne kamar ɗan uwa ne da abbai mahaifinsu ɗaya ne iyayensu ne suka sha bamban saboda tushen su guda ɗaya ne ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi ba ko da sun sha bambanci a wasu matsaloli na shari'a a wasu furu'a ta shari'a wannan kuma baya nuna bambancin su ta fuskar tsotsuwa ta fuskar bauta Allah shi kaɗai. kamar yadda a addinin musulunci akan samu ainihin a wasu lokuta wani abu ya zama shari'a a wasu lokuta kuma a ɗauke wannan a kawo wani maimakonsa da farko musulmi suna kallon baitul maqdis suna kallon baitul maqdis suna kallon as-sakratul muqaddasa can suke kallo su yi sallar su daga baya Allah ya ce su fuskanci daki mai alfarma na Ka'aba su yi sallah a lokacin da suka yi sallah suna kallon baitul maqdis daidai suka yi haka nan bayan an dawo da su zuwa ga Ka'aba da suka koma kan Ka'aba daidai suka yi wannan duk a cikin addini guda daya an gane ko saboda haka addinai abin da annabawa gaba ɗaya sun zo da addini ɗin shari'ar su ta sha bamban saboda bambancin al'ummomi da aka samu da bambancin lokuta kamar yadda a musulunci ma an samu wannan a wasu lokuta an shar'anta wasu abubuwa daga baya aka zo aka shafi aka kawo wasu sababbi wanda duk wannan baya nuna cewa addinin guda ɗaya ne saboda haka musulmi wanda yake bautawa Allah yana jin dukkan wani musulmi a ko ina dan uwansa ne baya jin kaikayi game da kowanne ɗaya daga cikin musulmi a ko ina yake kowanne jinsi yake da kowanne launi ne kowanne ainihin yare ne daga kowace ƙasa yake islam la لا siwahu idza إذا bi بقيس aw تميم in suna alfahari da iyayensu ni ba ni da uba da nake alfahari da shi sai musulunci saboda a duk inda nake ina ganin cewa musulmi ubanmu ɗaya ba na jin cewa wani ne bare a tare da ni don haka abin da yake girmamawa na musulunci ni ma shi nake girmamawa alƙibla da yake fuskanta ita nake fuskanta irin sallar da yake irin ta nake yi alƙur'ani ɗaya muke hujja da shi annabi ɗaya muka riƙe a matsayin wanda shine katabul anbiya gaba daya don haka muna jin cewa abu ɗaya ne mu to amma addinin bid'a shi sai wa musuluncin ayaga sai wa musulunci ayaga kowa yana da wanda yake girmamawa baya girmama wancan saboda ba nashi bane ba haka ku suka yi ba aka mai da kowa da waliyinsa aka dinga alfahari da gata kowa yana kokarin ya ce waliyinsa ya fi na dan uwansa in ya tashi ziyarar kabari to kabarin waliyinsa kawai zai ziyarta har ma yana daga cikin sharɗan wasu ɗariƙu in ka karɓe su ba za ka ziyarci kabarin wani waliyi ba sai na wannan ɗariƙa haka ba za ka ziyarci kabarin sahabbai ba sahabbai ba waliyai ba ne to duk suna sun yi wannan ɗariƙa ba su yi ba kaga in ya baka wannan sharaɗin da zarar ka je ka ziyarci shuhada Uhud to ka fita daga ɗariƙa ka fita sai ka koma ya jaddada maka domin ya baka sharadi ka karya ya ce kakka ziyarci wani kabarin wani wali sai waliyin wannan dariƙa sai na abubakar ba wali ba ne yanzu fi sabilillah sai ka shiga garin Madina ka je ka ziyarci kabarin Annabi ka ce ba ruwana da adam sai na Abubakar saboda ba dan tijariya bane ba ruwana da Sayyidina Umar saboda ba dan tijariya bane ba zan je baki a musu addu'a ba ba zan je shuhada Uhud musu addu'a ba saboda su ba in ba bane ko kuma a kana zuwa a matsayin su ba waliyai bane to kaga wannan yawa musulunci a yaga kana da wani da kake girmamawa shi kadai kai yadda yana da girma amma ba za ka girmama sauran masu girma ba to musulunci bai zo da wannan ba Wala ولا min al المشركين min alladheena farraqu dinahum wa kanu كل kullu hizbin zalika ko. kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addininsu su ayana kun ga mushrikai a lokacin jahiliya haka suka mayar da addininsu. kowace kabila tana da gunkin da take girmama wata kabila ta girmama uzza wata kabila ta girmama lata wata kabila ta girmama manata salisatul ukra da Allah ya faɗa saboda haka in suka zo dawafi kowace kabila ta dasa gunkinta kawai in ya zo in dan wannan kabila ne wannan gunkin kawai zai je girmama ba ruwan shi da sauran to kaga wanda ya shigo musulunci ya kawo irin wannan fihi shabahun minal mushriki fihi shabahun bil mushriki domin ya ce kada a girmama kowa sai abin da yake girmama sannan kuma za ka ga ya ɗauki haƙƙin ubangiji ya basu ya nufe su da sallah har ga ya gina masallaci akan a makabartarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim hadisin abu mansur al-ghanawi sahihi ne annabi ce kada ku yi sallah akan makabarta kada ku yi ku yi sallah kuna kallon kabari amma shi mai da makabarta nan ne ba masallacin sa anan yake sallolin sa biyar har da juma'a to kaga anan keta alfarmar nahani na annabi sallallahu alaihi wa wasallam kararraki na ya ce kada ayi shi ce masallaci ma zai gina kamar yadda waɗancan da galabu ala amrin qala latakhidanna alaihim masjida kaga yayi koyi da su lalle sai mun yi masallaci anan ai ba daidai bane shi yasa Allah ya sifanta su da ahlul galaba qala allazina galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida don wasu wanda ba su san abin da suke ilimi ba wannan wai hujja ce ta su yi masallaci akan kabari wai wasu sun ce lanatta idan na alaihim masjida su ma suka ce sai mun yi sun manta a Allah bai sifanta su da ilimi ba bai sifanta su da hujja ba eh, bai sifanta su da talaha ba ya sifanta su ne da galaba ce waɗanda suka yi rinjaye waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi ƙarfi wannan shine hujja Wani in tuqi aktsara man fil ardi yudulluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun ashe yawa ko ƙarfi ba shine yake nuna hujja ba Allah ya tashi bai ce wa qala ahlul ilmi ba la nattaqidanna alaihim masjid sai ce zalabu ala amri Inda suka fi karfi suka ce mu masallaci zamu to ya za a yi sun fi karfi sai ka kyale su to kaga ko mu yanzu inda a ce shawaran mu za a bi da nasiha mu ai ba za mu bari a masallaci a cikin kabari ba ko to amma abu karfin mu mun yi bayani mun yi bayani da hujja amma aka ce sai an yi ba ka ake cewa sai an yi din to kaga shine alladheena galabu ala amrihim Ta Allah ya ce sai mun yi to annabi ya ce kada a yi sallah akan kabari kada kuma a fuskanci kabari ana sallah annabi ya hana wannan amma sun bai da ibada su a can nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tattakhidhu biyutakum qubura sallu fi biyutikum wa la tattakhiduha qubura nabi ya umarta kai sallan nafil filu a gidanka kada ka maida ta kamar kabari kamar makabarta me yasa annabi ya ce kada ka maida gidanka kamar makabarta saboda me saboda makabarta ce ba a sallah sai idan ku rika yin sallan sallolin nafila a gida ka ku da su makabarta to ga wani shi a sa makabartar nan ne gurin sallah kaga anan ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam yake bi ba da addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sallah a cikin makabarta shi yasa har kullun tauhidi yake cin karo da waɗannan ɗariƙu babu yadda za a yi mutum ya zama yana rike da waɗannan ɗariƙu kuma yana kan tauhidi ba zai yiwu ba da zamana ka rike waɗannan ɗariƙun da waɗannan sharuɗan da waɗannan ibadojin kuma ka zama mai tauhidi haka zai yiwu ba don saboda su a tasun su an gina su akan rushe tauhidin to yanzu za a yi wani abin da aka gina shi akan rushe tauhidi kuma ka ce ka haɗa tauhidi da shi haka ba za a yi a ce mutum gashi sunni sufi ba ce sunni ne sufi ne ha ba zai yiwu ba ko dai sunni ko sufi sunni sunni sufi sufi amma sunni sufi shi yasa lokacin da hasanul banna shugaban al-ikhwanul muslimuna na masar yake cewa ah, da'awatuna da'awatun salafiyatun sufiyya ki kai ya zaka hada haka tafka da warwara salafiyatun sufiyya wai su ɗan salaf ne kuma sufaye sai ai ba zai yiwu ba ko dai ka zama ɗan salaf kana bin magabata ko ka zama sufin amma ka zama baka kana bin magabata kuma kana kuma kai kai sufi ne inda ka dubi yadda sufancin yake zaka ga ba zai yiwu ba shi yasa wasu daga cikin shugabannin Ta wannan tafiya ita wannan gwagwarmaya ta al-ikhwanul muslimun kamar sa'id hawa yana da yana da yana da yana da yana da littattafai wanda ya rubuta kamar irin su jundullahi wa وتخطيطا yana da min ajli khutwati ila al-amam da wasu littattafai da ya rubuta domin ƙara fito da wannan haraka ta ta al-ikhwan yana ɗaya daga cikin shugabannin su a to yana da yana da wani wani littafi wanda yayi akan sufanci sunan shi tarbiyatun ruhiyya a cikin abin da ya kira zuwa gare shi shine dukkan wanda yake bin wannan tafarki na na al-ikhwanul muslimun to ya zama dan tariqar rufa'iyya ya zama dan tariqar rufa'iyya domin ita ce tariqar da tafi ƙarfi a siriya saboda haka ya fito a cikin wannan littafin ya ma ba aqida ta wahdatul wujud aqida cewa kowa ma Allah ne yana ɗaya daga cikin shugabannin kaga shi tunda an ce tafiyar ta ta hada da sufanci kaga ashe kenan ba lalle sai ya tafi wannan aqidun da haka to kuma yana da wannan aqidun ya zai zama salafi haka zai yiwu ba don haka masu nasiha suka cewa hasanul banda wannan abu ba ba daidai ka faɗa ba tariqatuna salafiyatun da'watuna salafiyatun sufiyya a ba zai ba zai yi ba sai dai a zabi daya ko dai salafiyya din ko kuma sufiyya din musamman ma idan ka lura da cewa sufancin nan a yanzu kalmar sufancin nan ba fata nufin wani abu mai kyau idan da can ana ta magana cewa sufanci da farko yana nufin ibada da tsarkake zuciya wannan ya zama labari yanzu fa ba haka bane duk wanda aka ce gashi dan sufanci yake ta ka bincika ka gani sai ka samu shirka yake ka samu sufi kuma yana kan aqida salafiyya a yanzu gaskiya babu shi shi sa kalmar sufanci a yanzu ma'ana ɗaya take bayarwa shine hanyar da ta karkacewa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka tsohon tarihi ka ɗauko shi kana gaya mana ai da can an samu waɗanda sufaye ne amma suna kan suna sun irin suwa ne irin suwa ne don haka irin wannan sufancin muke cewa a yi wannan dukkan wani abu ne a kwakwalwarka kawai amma babu shi a ƙasa a kwakwalwarka kawai za ka karanta shi amma a ƙasa babu shi a duk duniya inda za a ce a nuna maka dandazon sufanci to wallahi sai ka samu abin da yake ɗauke da shi shine shirka da Allah da bid'o'i a duk duniya ban ware maka wata ƙasa ba na ce akwai sufaye sunna babu to kaga ka zo kana faɗar abin da babu shi ka kira mutane zuwa ga abin da babu shi idan kana nufin tsarkake zuciya in kana nufin gudun duni kana nufin tsantseni su ai sunna ta zo da waɗannan waye ya koyar da tsantseni ba manzo sallallahu alaihi wasallam waye ya koyar da tsarkake zuciya zukata shi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ya ishe ka bai kamata ma ka ɗauki wani suna ba wanda zai kawo rudu da haka kawai wani daga cikin sunna ya ce shi yana ganin ya kamata a samu sufanci mai kyau da akwai waɗanda suke irin wannan sai ya kamata abin da mu daina ya kasa gaba daya gara a gyara shi ka gyara ne akwai wanda sun yi irin wannan kokarin su kamar kamar yusuf al-qardawi da yake ya taso a cikin harka ta ikhwan yana kuma son sunna sai yake ganin za a yi a hada ka zama sufin kana sufancin kuma kana sunna to sai yake cewa ai sofancin za a iya gyara shi a yi masa ba wannan tarkacen da yake ciki da a tattara a zubar a ɗauki lubbin sofancin to inda za a samu matsala daga sunan sunan zai kawo rudani da inda duk inda ka je aka ce maka wannan waɗannan sufaye ne fa sai ka ji zuciyarka ta buga kai ba za ka yi tantancewa wannan sufi bane sunni don babu wannan saboda haka bai kamata ɗauki wani lafazi ba idan ya kasance yana da rudani me yasa Allah ya ce wa ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina walakin walakin walakin la taqulu ra'ina wa qulu dunna wasma'u la taqulu ra'ina sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina kalma da suke nufi ta wai dan da ka mana ana karantar da su bari mu rike wannan a kara mana gaba kana ka suna nufi ra'ina min riaya da kyakkyawar ma'ana suke faɗarsa sai yahudawa suka fake da wannan kalmar suke ba ta ma'anar ru'una ru'una tana nufin rubewa kaga sun ce annabi ra'ina zagin sa suke amma sun fake tunda sahabbai ba suna cewa ra'ina su ma ba za su rika cewa ra'ina amma suna fadar da ma'anar zagi sai Allah ya ce to la taqulu ra'ina me yasa Allah ya hana su duk da kyakkyawan kasudin su da kyakkyawan nufin su saboda kalmar ta zama rudani kuma ba za a bambance taka ba da tasu wani zai shigo da mummunar aliya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kyale shi to sawa ka duk sanda aka samu rudani cikin wani istilah wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba to barin ta shine daidai ba wai ka ɗauko shi ka ce a ci gaba da sarrafa shi ai amfani da shi ai masa wanka a tsarkake shi ba babu abin da zai tsarkake shi tattara a watsar da shi a ɗauki kalmomi da shari'a ta zo da su a ɗau kalmar wara'u a ɗau kalmar salah a ɗau kalmar ibada a ɗau kalmar zuhud duk kalmomi ne da shari'a ta zo da su so mutum az-zahid al-wari'u as-salih duk kalmomi ne masu ma'ana wanda ka ce as-sufi to sai kaga ahlus sunna gaban sa ya faɗi as-sufi kuma to kaga bai kamata ka ci gaba da kawo mutane ruduna rudani irin wannan ba to shi yayi kokari ya ce ana iya karɓar sufancin nan amma a yi masa wanka a tsarkake shi babu wani wankan tsarki da zai tsarkake shi saboda haka sai ya zama da shi kadai yake faɗar haka har yanzu ne ban ga wanda ya tafi ya kafa sufanci na sunna ba dan ba su kafa ba shi kadai yake faɗar haka shi ma kuma ya kasa dilmiya cikin wani abu ana sai ya shiga wata ɗariƙar ya gyara ta saboda a ta ba da kyau don haka ba ma za su yarda da shi ba duk wannan abin da yake ma faɗa kenan wato su ba daidai suke yi ba kenan domin ka ce a ɗauka a gyara wanda za ka faɗa masa haka shi kuma yana yin wannan abun abin da zai ce wato kenan ba ka yarda daidai nake yi ba saboda haka tsayawa akan al-mustalahat ash-shar'iyya kalmomi da shari'a ta yi amfani da shi da su shi ya fi dacewa akan ɗauko kalmomi waɗanda za su kawo rudani ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa hadha alladhi dhakarnahu mimma yubayyinu anna asla ad-din fil haqiqa hiya al-umur al-batina min al-ulum wal a'mal ibn taymiya ya ce wannan abin da muka ambata anan yana daga cikin abin da zai bayyana maka cewa asalin addini a haƙiƙa shine waɗannan al'amura na ɓoye wato waɗannan ayyuka na zuciya ba su samu gurbin zama ba sai idan zuciyar ta zama mai kyau ce wa amalan al-a'mal adh-dhahirata la idan babu ayyuka na kwarai na zuciya to ayyuka kuma na gabbai ba za su yi amfani ba sallar mutum ba za su yi amfani ba idan babu ikhlasi azumin mutum ba zai amfane shi ba idan babu ikhlasi babu imani haka nan hajjinsa ba za ta yi masa amfani ba idan babu aqida mai kyau haka ka fara gyara wa mutane aqidar su ikhlasin su tsantsanta bautar su ga Allah sannan ka kirawo su su kyautata ayyukansu na zahiri domin aikin zahiri din akan wannan ne zai ginu idan babu aqida ka ce da shi kawai yayi sallah yayi azumi yayi zakka to akan me zai gina azumin da zakkar zai gina akan babu zai gina akan ruwa babu foundation din da zai dauke su saboda haka zai yi ta yin abu amma yana tashi a tushen babu ba tare da yana samun dadin abun ba annal a'mal adh-dhahira la tanfa'u bidunha in ba tare da aƙida mai kyau ba in ba tare da ikhlasi ba ayyuka na zahiri ba za su yi amfani ba shi yasa ahlus sunna suka fi dagewa akan aƙida din ko me za a koya maka idan har ba a fara baka aƙida mai kyau ba to ba a taimaka maka ba malami ya fara koya wa ɗalibansa aƙida mai kyau ya koya musu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat su samu kyakkyawar aƙida idan suka samu kyakkyawar aƙida, sai kuma sauran ayyuka duk su biyo baya ko wajen koyarwar asirka ana aƙidar kuma ana wannan yana gyara aƙidar sai na koyar ibada amma a ce a'a kakka a koyar da aƙida, in ana koyar da aƙida za a raba kan musulmi ta yaya za a aƙida ta raba kan musulmi aqida ta take yi ba ta rabawa inda duk aƙidar mu ɗaya ce ma sai muna rigima ashe kaga aƙida ita ta raba saboda wancan ya sake ta wancan ma ya sake ta amma in muka zo muka zama aqidan mu daya shikenan babu sauran rigima a iya sabani a a cikin masail na ishihad wanne ya kaza wanne ya kaza ahlus sunna sun yarda da wannan kuma suna jin cewa musibu lahu ajran wal muqtiu lahu ajrun wanda ya dace cikin matsalar da aka yi sabani yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da ladan ijtihadi guda daya kuskurensa kuma maghfurun lahu an gafarta masa kuskurensa matukar yayi ijtihadi da ilimi ba bisa ganganci ba to shi kaga in akwai wannan ba za a samu rigima ba sassabawa a aqida shi yake kawo rigingimu shi yake kawo sabani ibn taymiya yace kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب wannan hadisin Abu Hurairah ne wanda Ali ibn Mas'ada ya rawaito shi daga Qatada shi kuma daga Anas yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da Musnad na Imam Ahmad da Musnad na Abi Ya'la da Bazzar duk sun rawaito hadisin da wannan isnadin isnadi na Ali ibn Mas'ada an Qatada an Anas Ali ibn Mas'ada an yi magana a kanta ta fuskar jarhi malamai na hadisi sun soki ruwayarsa domin imam bukhari yana cewa fihi nazar wato akwai abin duba imam bukhari in ya cewa rawi fihi nazar to wannan jarhun ne shadid suka ce mai tsanani saboda yana da wara'u wajen amfani da kalmomi bai cika cewa kazzab ba yana wara'u sai ce fihi nazar munkarul hadith ay la tahillu riwayatu anhu to haka ya faɗa game da Ali ibn Mas'ada ibn Adi yana to ammatu ahadithi ghairu mahfuza yawa yawancin hadisansa ba hadisai bane waɗanda suke karkafu a gurin malamai to duk da gashi wasu malaman sun wattaka shi amma masu jarra hashi din su suka fi hujja to mutum irin wannan bai kamata ya takaita da ruwayar hadisi daga irin su katada ba katada ibnu da amatu sadusi ɗaya ne daga cikin manya-manyan katafaren hamshakan malaman hadisi a basra a zamanin zamaninsa wato ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai makaho ne amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin hadisi mai yawa kusan in ana maganar ilimin hadisi a zamanin sa to kenan in aka zo kansa sai dai a yi fatiha a kansa lokacin da ya zo madina ya zo gun sa'id ibn musayyib sayyid tabi'i ya zo karatu a gurinsa to duk hadisin da sa'id ibn musayyib faɗa shi ya gama da shi kenan ya haddace sai dai sabo ko ta kai sai da sayyid ibn musayyib yake cewa ya ya ya ya a'ma izhab ila an faqad anzaftani kai wannan makaho ko garin ka ka tatse ni ka tatse ni ba gaban kuma yanzu me zan koya maka to irin su sune waɗanda suke da tarin hadisi galibi ɗaliban hadisi ba sa barin su su fita bin su suke keke da keke domin su tatsi ilimin su to haka manya manyan malamai na hadisi ba su kyale katada ba irin su shu'ba malamin shu'ba ne irin su sufyan sauri malamin sa to ya za a yi kamar malami irin katada a ce yana da wani hadisi irin wannan amma ya kubuce wa manya-manyan almajiransa sai irin almajiran da suke laɓa-laɓu kamar Ali ibn Mas'ada shi kadai ya ji to nan ne alamar tambaya din to shi ya kadaita da wannan riwaya shi ya kadaita da wannan riwaya shi ya sa malamai suka raunana ita ita wannan ruwaya da da Ali ibn Mas'ada a dalilin sa ne yasa Imam Ahmad ya raunana hadisin nan mashhuri kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun riwayar ali ibn mas'ada an qatada an anas imam ahmad aka tambaye shi game da wannan hadisi yace hadisin munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda ali mas'ada shi ya takaita da shi ya rawaito da qatada tare da cewa an yi a kan hizbinsa sannan kuma manyan almajiran qatada basu, su wannan hadisi ba sai shi kaɗai. shi yasa imamu ahmad ya raunana hadisin kullu bani adam khassa ibn taymiya ya ka hadisin ba tare da tambihi akan rauninsa ba wala Allah bai yi tila'i akan maganganun malamai game da sanadinsa ba shi yasa ya kawo shi kuma ya maimaita shi a gurare da ya da dama a cikin littattafansa kamar a cikin al'imanin kabir al awsat a cikin an a cikin gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa جزاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يا ميمي تحديث na bincika in ga ko akwai wani guri da zai yi magana kan isnadin hadisin ban gani ba yace imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al-islamu alaniya wal iman fil musulunci a zahiri yake imani kuma yana zuciya a ruwaya yana cewa wa yashiru bi yadihi ila sadrihi thalath marrat na biyar rika runi zuwa ga kirjinsa har sau uku yana cewa at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna haka hadisin ya kare da wannan ibarorin duk da cewa wannan ibarar ta zo a wata ruwayar ba ruwayar Anas ba malamai suna cewa niyyatul rajuli ablagu min amalihi wato niyyar mutum ta ga aikinsa wannan magana ce da dama daga cikin malamai sun faɗe ta wacce take nuna maka aikin zuciya ya ɗara aikin gabbai aikin gaba yana zuwa ne bayan aikin zuciya shi ya sa kyan niyya ya ɗara kyan aiki domin me na farko ita niyya mai kyau a karan kanta ubangiji yakan baka lada a kanta ko da baka samu yin aiki ba amma idan za ka yi aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba za ka samu lada a kanka ba za ka samu ba don haka mutumin da zai yi aiki babu ikhlasi kaga babu aiki amma mutumin da zai yi niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba to kaga yana da lada annabi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wanda ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa ladan wanda ya aikata sannan abu na biyu a malamai suna cewa wanda yake ya fara aiki na kwarai ya yi iyayensa sai kuma daga baya ya kasa ci gaba da wannan aikin yana so a zuciyarsa amma ba zai iya yi ba za a ci gaba da rubuta masa lada ko ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba za a ci gaba da bashi lada mutum ne yana kiyamun laili lokacin da yana da karfi yana iya tashi ya kiyamun laili sai tsufa ya kama shi sai ya kasa ci gaba da kiyamun laili din nan saboda tsufa to wannan za a ci gaba da rubuta masa ladan kiyamul laili har mutuwa wasu malamai sun fassara ayoyin da suka zo a suratul tin والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون من هل الشيطان أدم أبس ما في ميكي ورسوله mafi miƙewar halitta da ƙarfinsa haka muka halicce shi kaga tashi ya zama kamili yana iya yin wasu abubuwa sun mara radnahu asfala safilin daga baya muka mai da shi tsoho tukum baya iya yin komai kuma to sai Allah ya ce illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai lokacin suna da ƙarfin wato jikinsu lafiyarsu to ko da sun tsofa sun kasa ci gaba da wannan to suna da ladan da ba zai yanke ba a ci gaba da basu ladan da aka saba basu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna bil madinati la rijalan ma tiltum masira ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله هم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر nabi yake gaya wa sahabbansa lokacin da aka fita yakin tabuka yake cewa a fa madina akwai fa wasu mutane ba ku yi wata tafiya ba ko kuka keta wani kwari ko kwazazzabo face mutanen nan suna tare da ku a lada ko da su duk ɗaya kuke a lada sahabbai suka ce kuma suna madina ana ba ma tare da su a yanzu annabi ce suna madina ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri sun yi bakin kokarin su su ga sun zama tare da ku amma ba za su iya ba wani makaho ne wani gurgu ne wani ba ya da abin hawa wani ba ya da makami kuma ya ne, ba bai samu ba kamar haka ya haƙura wala ala alladhina idza ma ataka li tahmilahum قلت لا أج... ما... إذا ما أتوك لتحملهم قلت قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذا wanda za su zo maka ya rasulullahi a bamu abun hawa mu fa yakin nan da mu za a ga fa kofi na ga wa jini na wuce tafiyar fa da nisa ba za ka iya ba dole kai hakuri ba yaki bane a nan bayan gari da zaka tafi a kafar ka a'a yaƙi ne za mu tafi har ta buka tafiya ce mai tsawo ga zafin rana tawallaw a'inuhum tafizu min ad-dami hazanan Allah ya jira da zuwa yana kuka yana zubar da hawaye bakin cikin ba da abin da zai hau ya tafi yaki to irin waɗannan kaga ubangiji zai rubuta musu lada kamar tare da su aka tafi yaki Ma قطعتم ما ما ما, ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم كانوا معكم في الاجر لانهم كانوا معكم قلبا zuciyarsu na tare da ku don haka kuna samun lada irin yadda suke suna samun lada irin yadda kuke samu hadisin abu kafshat al-anmari wanda tirmidhi ya inganta shi النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو ويتق فهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل لم يعطه الله مالا أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو, فهو نيته وهما في الأجر سواء لم يتشي دنيا تمتم بك mutum na farko Allah ya ba shi ilimi ya san Allah Allah ya ba shi dukiya yana tsoron Allah cikin dukiyar nan yana kiyaye haƙƙin Ubangiji yana sada zumuncinsa da wannan dukiyar da kuma mutumin da yake annabi yace fa huwa fi a'la al-manazil wannan yana bisa yana mataki na daraja mafi koli a aljanna sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya ba sai ya hangi wancan bawan Allah mai ilimi mai dukiya ga yadda yake da dukiyarsa shi ka ina ma ni ma Allah zai bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin nashi manzo Allah ce fa huwa niyyatuhu to wannan ita ce niyyar tata fa huma fil ajri sawa sai suke alada ma'ana shi ma fi a'la al manazil waye ya kai shi kan aikin sa ko niyyarsa wa rajul lam yu'tihi Allah ilman ma atahu Allah malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yatakhaffatu fi malihi la yattaqi fihi rabbah ولا يصل به رحمه فهو في أردع المنازل ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه علما فيقول لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو نيته وهما في الوزر سواء نبي نأك نأك نأك متمن الله يباش دوكيا بباش إلي بي مجاهلين سبو لهاك فغمنيا يكي تكين دوكيا barna yake kai a dukiyar bai san halal ba bai san haram ba duk abin da ya zo a hannunsa shine halal kawai abin da ya rasa shine haram alhalalu ma halla fi yadi wal haramu ma uriba minhu in ya samu to ya samu halal in ya rasa to haram kenan saboda haka fagamniya yake kai a dukiyarsa bai kiyaye dokokin Allah ba bai ba da haƙƙin dukiyar ba sai wani na hudu shi kuma Allah bai bashi ilimin ba bai ba shi dukiyar ba sai ya ga yadda wancan jahilin mai kuɗin yake yi da dukiyarsa shi ina ma neman Allah ya ba ni irin dukiya ta wani in fanta ma kamar yadda yake fanta in ke tare ni kaga bai samu ba kuma ya yi mummunan kudiri ba ya da kudin kuma ga mummunan kudiri wancan manzo Allah ce fa huwa fi arda al yana can mafi munin matsayi a ranar gobe kiyama wannan ma da ya rasa amma kuma mummunan niyya sai ta kai shi zuwa ga matsayin wancan annabi ya ce ma fil wuzri sawa sun zama daya to ashe kaga kyautatuwar niyya ablagu min al'amal domin a iya samun aiki in ba niyya mai kyau ya ki karbuwa ko da kuwa zahirin aiki yana da kyau sannan kuma zuciya kamar yadda ibnu taymiya zai gaya mana ita ce sarki na jiki gaba daya ita ce da sarauta jiki gaba daya duk sauran gabbai na dan adam sojoji ne ga wannan sarki guda wato sojoji ne ga zuciya suna yi mata da'a suna yi mata biyayya suna zartar da abin da ta yi umarni da shi saboda haka idan ta gyaru sauran jiki sai ya gyaru idan ta lalace jiki ba sai ya lalace kamar yadda idan wannan sarki ya zama sarki na kwarai shugaba na kirki to zai ba da kyakkyawan umarni su kuma za su yi da'a sai su zama sojoji masu da'a sojoji na kwarai idan ya lalace zai tura su ne su ta zalunci saboda haka sai su zama sojojinsa a zalumai to kaga wannan shi yake nuna girman aiki na zuciya salahar zuciya ita ce bayuwa zuwa ga salahar gabbai dukkan wani salihi da ka gani a zahiri to zuciyarsa ce ta gyaru dukkan wanda ka ga ya lalace to zuciyarsa ce ta lalace ita ce injin da take motsa gabansa don haka in tana motsa tana motsa su zuwa ga salaha sai ga sun zama salihai in tana motsa su zuwa ga fasadi sai ka ga sun zama masu fasadi sannan ahli sunna gaba ɗaya sun haɗu cewa taubatul ajizi anil ma'siyati sahiha mutumin da ba zai iya yin sabo ba sai ya ce ya tuba mun san mu'tazila sun ce tuban ƙarya ne ba za a saurare shi ahli sunna suka ce tuban da yayi wato mutum ne mazinaci mazinaci an ga an yi daina da nasiya sai ya hadari sai gaban sai ya tafi ya zama da ba da gaba ta da ce kaci da ya tuba daga zinin shi da ya tuba ya daina zinin nan hajji zaɓin ba ah, mutum ne mai yawan zagin mutane da yi musu ƙazafi sai aka datse masa harshe haka ba zai iya furta komai ba maganar ya zage ka ba taso ba sai ce ya tuba ya daina zage zage a gurin mu'tazila sun ce bai wallahi ba sai ba ahlus sunna suka ce a matukar ne daga zuciyayi ta yi tubansa su ya ce saboda aslu tauba shine azmul qalb zuciya ta kudur aniya to matukar zuciya ta shi ta kudur aniya zai yiwu ya kudur aniya duk da ajizancinsa zai yiwu saboda haka wannan shi yake nuna maka girman aikin zuciya gashi duk da babu gabar da za a iya aikin amma saboda girma aikin zuciya ahli sunna suka ce tuban yayi sannan kuma anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad anniyatu salihah la yadkhuluha al-fasad a ce niyya saliha niyya mai kyau ta baci a to in kaga ta baci ba niyya mai kyau bace niyya mai kyau ai ita ce abinda Allah yake so da manzansa ya za a ce ta baci Za ta baci amma aiki zai iya baci Sai zai iya sallah ya gama sallar ko ba da lada a da yawa za su iya shiga cikin aiki amma ba za su shiga cikin ikhlasi ba baka taba je an ce ikhlasin ka kai masa ikhlasi ba ba za a ce ikhlasi kai masa ikhlasi shi ikhlasin ai shine kololuwar aikin babu wani kuma sama da shi saboda haka al-ikhlasu la yahtaju ila ikhlas لأنه في نفسه عمل محبوب عند الله ورسوله مرضي عند الله ورسوله wannan shi yasa ibn taymiya yake ce mana aslu ad-din fi al-haqiqa hiya al-umur al-batina min al-ulum wal a'mal wa anna al-a'mal adh-dhahira la tanfa'u bidunha asalin ayyuka gaba daya sune ainihin a tushen ayyuka gaba daya sune na zuciya idan suka gyaru sauran ayyuka na zahiri za su gyaru kuma na zahiri ba za su samu karbuwa ba sai idan ayyukan baɗini sun gyaru idan ikhlasi da gaskiya da imani ba su samu gyaruwa ba to ayyukan zahiri ma ba za su gyaru ba malam yace wani hada qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al muttafaq alaihi an nu'man ibn bashir saboda haka ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin nan da malamai suka yi bukari da muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi daga an-nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat halal a fili yake karara haram ma a fili yake karara tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati istabra li dinihi wa ardihi wanda ya guji shubuha rikitaccen al'amari to wannan ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncinsa sa amma waqa'atish shubuhati waqa'atil haram wanda kuma ya fada cikin shubha to wannan ya fada cikin haram kan ra'iyar a haula hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an waqi'ahu dab yake da ya fada cikin wannan shingen ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana da shingen da yake shinga cewa. ala wa inna himallahi maharimu ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta ala wa inna fil jasadi mudghah kuma ku saurara lalle akwai wata tsoka a jikin jiki idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru saluha laha sa'irul jasadi kulle, sauran jiki gaba daya ya gyaru wa idza fasadat idan tsokan nan ta lalace fasada laha sa'irul jasadi sauran jiki gaba daya ya lalace ala wahiyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi ne babba ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa al-islamu yaduru alaiha yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku ko hudu da malamai suka gana suka ce musulunci yana kai kawo a kansu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da imamu ahmad ya faɗa ya ce musulunci yana kai kawo a kansu ishaq ibn rahuya abokin imamu ahmad shi ma ya faɗi wannan magana ya ce wannan hadisin yana daga cikin hadisai guda hudu da musulunci yake zagayawa a kansu wato ya ƙunshi masail da dama wanda za ka shigar da su a ƙarƙashinsa wataƙila za mu bar sharhinsa zuwa sati da zuwa insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم wannan yana cewa don Allah ina son in san ingancin littafin alhalal wal haram na kardawi littafin alhalal wal haram fil islam wallafar dr yusuf al-kardawi yana ɗaya daga cikin littattafansa na farko-farko da ya wallafa kuma littafin ba laifi yana da kyau akwai abubuwa da za ka karu da su masu kyau musamman abubuwan da suka shafi ba akan wasu matsaloli na zamani duk da cewa akwai wasu matsaloli waɗanda suke marjuha waɗanda ba suke da rinjaye ba a cikin littafin nasa akwai littattafai da aka rubuta wanda samun su zai taimaka wajen fa'idantuwa da littafin alhalal wal haram kamar gayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wannan zai taimaka maka wajen takrijin hadisan da suke ciki sanin matsayin hadisan da shi ya kawo a cikin littafin sannan kuma akwai littafin Sheikh Salih Al-Fawzan mai suna Al-I'lam bi naqdi kitab al-halal wal haram shi ma ya bi wasu gurare waɗanda yake ganin anan kardawi ya kuskure ya yi mata gyaran raki haɗa littafin waɗannan zai taimaka wajen fa'idantuwarka da alhalal wal haram littafin kardawi ta zama kamila wato dai a taƙaice littafin akwai abubuwan da za ka amfana da su da dama in ma akwai wasu matsaloli waɗanda suke ba suke da rinjaye ba wannan kuma ya ce ya halatta a musulunci saboda ruwan sama a haɗa sallar azahar da sallar la'asar wato aljam'u baina salataini da uzuri, a shari'a bai taƙaita akan magriba da isha'i kawai ba ya shafi dukkan wasu salloli da ake hada su waɗanda kuma su ne daman a da la'asar da magariba da isha'i illa iyaka dai ko za ku iya kaddara girman uzurin da zai sa ku hada idan kuna ga cewa uzurin ya cancanta a shari'a hada masa domin ganin yadda ruwa din yake mamaku kuma babu alamun tsagaitawarsa a cikin ɗan lokaci kuma sannan za ku rabu rabuwar da ba za ku samu ku haɗu ba a cikin masallaci don gabatar da wannan jam'i to sai ku haɗa amma idan yayyafi aka fara ko kuma a'a dan fara iska ta kila ma ta ɗauke sai ku ce to da dai an yi ruwa sai mun haɗe to babu shakka bai dace ba saboda haka haɗa sallah din bai takaita akan magariba da isha'i ba har azhar da al'asar sun shiga sai dai kawai wajen kaddara uzurin shine watakila nan za a samu sabani wannan kuma yana tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa Allahu lana wa shakku li ahli kitab a wata riwaya shaqqu li ghayrina yace wannan hadisi ya inganta hadisi ne ingantacce kuma akwai hadisan da suke ire-iren sa waɗanda suke mara masa baya idan ka duba kitabul janaiz a cikin bulugul maram zaka ga wasu yace to kuma in ya inganta me yake karantarwa yana faɗar irin nau'in haka na kabari ne akwai nau'in da ake kiransa allahdu akwai wanda ake kiransa ashakku allahdu shine wanda bayan an haka uwar kabarin kuma daga gefe ta bangaren gabas sai a yi wani karamin haka wanda a nan ne za a sanya gawa wato a jikin bangaren wato abin nan gabas na shi na ita uwar hakan gaba ɗaya za a yi babba sannan a gefensa kuma sai a yi karami ta bangaren gabas to wannan shine ake kira allahdu ashaku kuma shine wanda za a yi uwa din sai kuma a yi karami a tsakiya wanda muke amfani da shi muke amfani da su ko abin nan da wannan nau'i a nan kasar malamai suna cewa an fi son a yi allahadu saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kuma shi kansa abin da aka yi masa kenan lokacin da ya bar duniya wato an masa lahadu shi sahabbai suka rika yi a shakku ba laifi idan an yi amfani da shi musamman a gurin da yake kasa mai laushi ce ba ta da karfi domin allahadu yana buƙatar kasar ta zama mai karfi don in ba ta da karfi zai rubuta idan aka yi allahad a gurin da ba su da tsandauri to kasar rubtawa za ta yi daga baya to galibi su can kasar shi tana da karfi sosai kun san guri ne mai duwar wasu saboda haka lahadin sai fi dacewa da su mu kuma nan saboda kasar ta murakuwa ce kasa ce mai laushi mai yashi ma wani lokaci to idan ka ce za ka yi allahadu to kabarin zai yi ta rubtawa shi yasa za ka ga malamai suna yin abin nan suna bari ana yin ashe kuɗi duk da cewa a karantarwa ko a risala za ka ji ana fifita lahadu din a karantarwa to amma kasar ba za ta bada dama a yi allahadu din ba don haka ba abu ne na a ce sai an yi allahadu din ko da kabarin zai rusa ba ba daidai ba ne wannan kuma ya ce mutum ne yana da mata biyu sai ya biya ma ɗaya aikin hajji da shekara ta dawo sai ya fara yi ma ɗayar zubin kuɗi ya ce to kafin dai ya ƙara ta zubin kuɗin sai ya rasu to yaya za a yi ba yadda za a yi Hakuri za ta yi kuɗi ya zama na gado bai zama nata ba ba za a ce ai a ƙara shi mata ba a'a ita waccan ta farko da ta samu ta je alhamdulillah ta sauke farali ita kuma wannan da bata je ba da daman bai zama wajibi ba akan ta je tunda ba ta da kuɗin zuwa ba wajibi ba ne akan miji sai ya biya wa matarsa kuɗin hajji idan ya ga dama ya yi to wannan ihsani ne ya yi Allah zai ba shi ladan waɗanda suka yi ihsani kuma ita ma hajjinta ta yi idan kuma ya ga cewa yana da kuɗin amma ba zai biya mata ba abokinsa zai biya wa ko babansa ko kakarsa to babu wani abu daidai yayi ba za a ce ya ba zai biya wa matarsa ba ba farali bane biya mata ita kuma ba wajibi bane kai haƙƙin saboda ba ta da istiba'a istiba'a shine ta mallaki dukiyar da za ta je hajji din gusuri ta je ta dawo da kuma lafiya tare da maharamin da zai rakata. idan ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to tana daga cikin waɗanda ba su da istita'a don haka hajji ba ta zama farilla a kanta ba to ita kyauta duk sanda mutum ya yi ta idan man da aka yi wa kyautar bai yi ta ba to ba ta zama tashi ba in na ce na maka kyautar naira dubu ɗari matuƙar ban baka ka sa a jihunka ba to wannan kyautar ba ta zama taka ba in na ga dama na bushe iska ina iya cewa na fasa babu kuma komai an gane ko saboda haka idan da mutum zai yi ma wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko ba ya furta da baki ya ce na baka kaza amma mutumin nan bai je ya karɓo ba ya karɓa ba sai wannan da ya maganar kyauta din sai ya rasu ba tare da yayi yanzu kyautar ba yayi hauzin ta ba to a wannan lokaci kyautar ta koma cikin kayan gado saboda haka wannan kuɗi da yake zubawa yana niyyar ya biya mata ne ba kuɗin ba su zama nata ba sai kuma ya rasu saboda haka sai su dawo cikin kayan gado in an raba gado abin da ta samu zai iya kai ta hajji to sai ta je ta yi hajji da wannan kuɗin domin kudin ta ne wannan kuma ya ce don Allah akwai buƙatar a yi nasiha ga waɗansu malamai masu da'awar sunna bai kamata ya ce masu da'awar sunna ba ba sani ko yana nufin da'awa masu kira zuwa ga sunna ina jin haka yake ne yace domin suna fitowa fili suna kama sunayen yan uwansu suna ambata wurin ɗalibai domin kada hakan ya bada kafa ga yan shi'a da yan bid'a wurin aibata sunna haka nan yana faruwa to a hakika ko da babu ɗan bid'an da zai yi amfani da wannan wajen aibata sunna shi dan bid'a ba buƙatar ka bashi kafa yana da kafofi dubu da ɗari dubu da ɗaya ba buƙatar sai ka bashi wata kafa amma dai shi wannan abu a karan kansa ba da bai dace ba yanzu nan aka gama sanarwar bita da za a yi akan kunda'iyar ka zama mai wa'azi inda za a faɗi usulubin wa'azi yana daga cikin usulubi na wa'azi kada ka rika kama sunayen waɗanda kake yi wa nasiha domin wannan ya saba wa usulubi na nasiha ya zama usulubi na faziha usulubi na ka kunyata su ka tozarta su idan an yi laifi an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laifi ba tsayawa yake cikin jama'a ya ce wane wane wane me yasa kai kaza ba sai dai ya ce ma balu aqwamin na kaza wa kaza ma balu aqwamin duk da ya san sunayen su amma sai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza to wannan zai sa mutumin da aka yi dan shi ya ji ya kuma karbi nasihar ba tare da ya ji cewa ana nufin tozarta shi ba sannan kuma wanda shi kuma yake aikin ba tare da kana nufi ba san yana aikin ba shi ma zai ji an gane ko akwai wanda watakila yana irin wannan laifin baka ba san kai yana yi ba lokacin da kake cewa ma balu aqwamin sai ya ga kamar ma ka gane shi haka sai ya dinga ji a jikinsa amma da zarar kace da wani da wani kake shi ya san ba shi a ciki to sannan kuma wannan zai tsara kusanto da zukata zai kusanto da zukata su zama abu daya wannan yana daga cikin uslubi mai kyau na da'awa ah, mutanen da za a faɗi sunansu a hazzara jama'a a kansu su ne wato wanda barnarsa ta fito ta gawurta kuma mutane suna rukuwa da shi irin wannan dan an faɗa wani lokaci domin a hanzara mutane daga kusantar ka wannan babu wani abu amma kai ya zama usulubi ne na kai da ɗan uwanka da zamana duk sanda ka tashi gyaran kuskure za ka kira sunayensu wanda ya saba wa usulubi da manhaji na da'awa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a kansa kuma za ku ga hatta a hadisai za ga wani lokaci idan wani abu ya faru wanda ba da faɗa a akan wani sai ka ji kawai an ce rajulun ko imra'atun amma ba za ka an faɗi sunan ba malaman hadisi su ta bi ta kwakule kwakulen su gano sunan wani lokaci a yi ta sabani wani ya ce ai wannan wani ake ne wani ce wani ake ne wani ce kaga dai anan har yanzu ba a iya tabbatarwa ba sai za a ga malamai su rubuta littafin al-mubhamat al-mubhamat fi sunna kamar littafin ibnu bashkawal kamar littafin al-khatib al-baghdadi da sauransu duk wai kokarin a gano irin wannan mubahamat din wani lokaci ba a ce an bincika an bincika an rasa gano wane ne to kuma duk wannan wani lokaci da gayya masu ruwaya suke yi dan su sitirta mutum wa man satara mu'minan satara Allah yawmal kiyama wanda ya sitirta mu'mini shi ma ubangiji zai ta shi na gobe kiyama da fatan a wannan daura da za a yi insha Allah za ta taimaka wajen gyara abubuwa da dama waɗanda suke kuskure ne a manhaji wajen tafiyar da da'awa ta sunna Allah madaukakin sarki ya ba ya ba mu kariya Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in